shugaban ƙasan Twitter a Najeriya ya yi bikin canza lamirin maza zuwa na mata a ƙasar. Kawo yanzu dai ita ke kan gaba a zaben sojojin rubutun ƙasar nasu Twitter. Masu da'awar ɓallewa dai suna ci gaba da gangamin mara mata baya, kuma sun ce ita ɗin za ta kawo cinye gaban Najeriya. Hausa Gaida jami'an ɓoye dai na da fasfon zama a ƙasar na Twitter, don haka ku danna mana follow don ci gaba da kawo muku rahotannin masu gashi da masu soyewa a ƙasar. A cikin kalaman kewa, shugaba buhari ya gabatar da jawabin ranar demokuraɗiyya na ƙarshe a vila a wata salon muryan fulanin daura buhari ya ce baya kwanan jin daɗi da rashin tsaron 'yan najeriya amma dai zai yi amfani da tsintsiya wajen share dattin zaben 2023 a baya dai rahotanni sun ce shugaba buhari zai koma gona kusa da shanayensa bayan mika mulki a shekara mai zuwa rahotanni daga sassan jihohin arewacin najeriya sun nuna yadda 'yan siyasa suka ɗau azumin ambato sunan buhari a taron siyasa jami'an Hausa Guy na fili sun yi bincike sun gano cewa kawo yanzu ba wani babban ɗan takara da ke kare ran hotonsa da na baban Najeriya. A shekarun baya dai hada hoto da na Buhari rabin cin zaɓe ne, daga hannun ɗan takara kuma tamkar lashe zaɓe ne a Najeriya. Jami'an santin abinci na ƙasa sun kammala tantance amala da fura da nono a Najeriya. Jami'an sun tabbatar da amala na da ƙarfin hallaka yunwa sai dai ba ta da ƙarfin lankwasa marmari da inganta nishaɗi sannan amala ba ta ciwuwa cikin daɗi a gidajen talakawan Najeriya yayin da fura da nono ta sami matsayin 5 in 1 a sha a ƙoshi a sha da marmari a sha da nishaɗi sannan a same ta a maraya a ganta a ƙauye ana kuma iya shan fura da safe a sha da rana a sha da daddare kamar maganin nasaran zamani. Ƙungiyar mashaya lemo da madara na arewacin Najeriya ta wa da 'yan Kano da cewa mashaya lemo da madaran 'yan nasara ba su ba fataran jin daɗi na zuwa da nishaɗi. Ƙungiyar ta ce ta gano lemo da madaran 'yan nasara na da sinadarin inganta lafiya da kuzarin kwakwalwa. Da haka ne ma ƙungiyar ta ce iyaye su mai da hankali wajen saye da shayar da 'ya'yansu lemo da madaran 'yan nasara. Ana kuma iya samun lemo da madaran na 'yan nasara a lamba 108 a layin Shehu Kabiru Bayero da ke sharaɗa 2 a garin Kano don inganta nawa kwakwalwan na samo nawa madaran na 'yan nasara kuma ku nemi naku na yi ta nan.